Welcome to Kibla FM kuma salam suna na Fuadu Umar za mu haba episode na shiri mai suna me ke faruwa a duniya domin kusan da duniya take ababai da dama na faruwa muna cewa kowane lokaci mutum ka nemi sana'a ka yi duk inda kake gashi wasu sun shiga cikin ruwan zafi sun shiga cikin ruwan zafi cikin kasar mu america su wane ne maganin kuma ya zafi ya dame su za mu ba ku updating na Mutake Education. Ghanaians guda biyu mutanen Ghana guda biyu waɗanda yake suna zama cikin American ga. Yanzu haka da muke magana suna hannun 'yan sanda za a kulle su for good amount of time. Abin da suka yin nan gaskiya mutane da damaransu ya bata mutanen Ghana Africa sun ce suna ja musu bakin jini. Za mu have wannan episode mu gara abin da yake yana faruwa duniya. Welcome to Kibla FM again suna na Fuadu Umar da kuke sauraron mu. Gabanin mu ci gaba kuma website na Kibla FM shine www.kiblafm.com ku logon ka wannan site akwai resources mu akwai kuma shirye-shirye mu da kuma nambobi mu da ake dauka a kiran Kibla FM don lokacin da muke shirin haka bude phone lines in mutum kana da wani contribution zaka ka kira amma ba kowane kira wani shiri ake bude phone lines a ce a zo a yi magana ba. 'yan sanda cikin united states of america sun kama wasu mutanen ghana guda biyu mace da namiji wasu da kuke saurara kan radio equipment za ku ji wannan shiri ne wasu kuma kuna kallon kan screen ku za ku ga wa'annan mutane guda biyun da yake suna nan rike wato kudi ne yawa ne scam wanda kudin ya kai 42 million dollars cikin wannan kesin naka kama wanga mutane guda biyu na farko namijin nan da kuka kallo sunan shi richard brony sunan shi kenan sannan mace nan da kuke kallonta ita kuma linda wato uh, ita kuma mutumiyan ghana ta su guda biyun ga yan sanda a uh, united states daga virginia suka ce wai an kama su domin suna cikin waɗanda suke sata kudi kan kwamfuta sun play wrong su boye kan kwamfuran suna sata kudin mutane wani tsohon mutum ce mu ce wani dattijo da yake ya ci 78 years old tsohon mutum ne 78 years old to abinda suka yi ne wanga mutane guda biyu sun tafi kan social network site website da ake neman wato relationship mace ke neman namiji namiji kuma ke neman mace to suna neman su ne su yi zaman aure suna neman wani dai ya kasance dai suna zaman aure da su she su je su bude wannan account nan to su da suka bude wannan account she su nuna irin namijin da take so ko mace ta nuna irin na mace a majin da take so namiji kuma nuna irin mace da yake so to wannan 78 years old man ya je ya bude account wurin nan shi bature ne mutumin america da ya bude accountin sai ya ce yana neman mace na kirki wanda za su yi zama tare to wannan website guda-gudan muna da sunan shi ban fada sunan domin za mu yi tallansu ne wasu kuma masu yaudara su je wurin suna son su yi to da suka bude ya bude wannan account shi ya rubuta abin da yake bukata in ji yan sanda wa'anga mutanen suna aiki da wani group su kuma ne daga ghana da sun zauna ganan nan sai wanga kuma suna nan american ga su kuma sha a basu aikin da za su yi waɗanda suke gana da african nan suna zuwa kan wannan site sai su masu bude account sai su ce su ne wani kaza sai su saka ababen da yake kamadan kama da abinda wa'ancan mutanen da suke neman mazan da matan suke bukata sai su shirya su kuma profilinsu ya yi kyau ya yi kama da wannan ideal person da suke neman daga nan sai su soma tattaunawa to shi wannan 78 years old man shi suka ce mishi kaman wata mace ta rubuto mishi ta ce mishi tana son shi tana son shi kuma tana shawon shi shi kuma ya yarda mace nan ta ce wai tana cikin shekara talatin da sama take ejinta shi kuma ya ci 78 years old sai ya yarda ya ce ba komi yana son ta to amma mace nan ta gaya mishi tana zama cikin new york wurin take new york ta fito amma shi ana nan shi ta kira shi ta ce ta tafi daga germany ta je ta karbo wato wani gadonta na zinariya gold ba su ne gold arziki ne sosai amma ta so ta shigo da shi american nan sai yan sanda suka kama ta daga germany nan domin abin da ta yi nan ya taka doka isan kama ta daga nan she ta gama shi wannan bature da ta same shi kan kwamfutan kamar ya turo kudi ya so ta biya kudin bail ta solve wannan case shi wannan 70 wato 8 year old man she ya cire kudi ya tura mata ta je ta solve wannan problem da shi ashe ba duka kenan ba ba duka kenan ba ana nan she ta sake kiran shi kuma ita matan guda gudan ta ce mishi kudin bai kai ba ya karo to shi kuma wannan sohon soyayya ya kama shi yana son ta bai san ta ba bai san ba gaskiya ne karya ne amma she suka take advantage sai ya kara aika kudi to jiyan sannan suka ce wai a karshe sun karbi $500,000 annu wannan wato a tsohon mutum 78 years old sun karbi $500,000 hannun shi dala dubu dari biyar suka kwaci hannun shi wannan tsohon da karyan soyayya yi aika ana na gan kama bin karya ne an yaudare shi ne to in ji yan sanda suka ce wai wanga matan, ga da mijin ga abin da suke yi su ana bari suna karban kudin nan ne shai waɗanda suke african ghana su suna wannan kariya kan inanancin nan in suka yi kariya in lokacin aika kudin ya kai shai suna son da yake ba su so a gane ganan sata suke yi balantana a kwace kudin sai suna so a yi a yadda da su sai su ce nan ga suke domin ka ce gane kake bature ya san fraud ne ko najeriya kake bai aika kudin nan shi yasa she su da gangan su ce su amerikawa ne american ga suke she su bada suna wani jihar to she su neme wani da ke wannan jiharin nan wanda ke da takardan zama da bank account sai shi ya karbi wannan kudaden to yan sanda suka ce wai ga matan ga da mijin ga su uh, guda biyun ga namiji da mace ga zan ce wasu guda biyun nan su ruwan da suka play kenan su suna cikin waɗanda suke an san kudin an suka karbi kudin shi a ba su between 5 to 10 percent dealin kenan ita an suka karbi kudin shi su cire 5 percent to 10 percent sauran kudaden shi su tura ghana haka yan sanda suka ce suna yin cikin wannan scam ga suka ce wai sun karbi 42 million dollars 42 million dollars suka karbi to ga mutane guda biyun ga gaskiya sun ba da hankuri sun ba da hankuri kuma in ji mace nan take fadiwa ina ce jiya kenan take fadiwa kamar wai tana neman gafara amma ruwan ido greed ya kai ta wurin nan tana kwadai a ce ita kuma ta succeed ta dace tana da arziki wai wannan yana cikin abin da ya tura ta cikin wannan aiki amma tana neman gafara namiji na shi kuma haka sun yi ban hakuri kamar sun laifi to in kun tuna satin da ya wuce haka aka kamo wani mutumin da yake ya yi irin wanga online scam ya gudu ya tafi ghana an je ghana aka kamo shi aka kawo shi in ji sandan suka ce wai 2001 to 2020 and 2001 between wannan yiyan nan kawai scam da ake yi na dating website na ya je up by 80% almost doubled by 80% wani abu ne sabon anyan da ake bi kenan ake cin kudin turawan nan ake cin kudi innocent victims da karyan soyayya da wani namiji na nan yana neman soyayya ko wata mace na nan sai su je kan wani website in suka zo in ka zo ka ce musu sunanka kaza kana ghana ko kana nigeria da wuya ka same su yanzu domin sun san Najeriya sun san ana yi wannan abin nan shi aka move aka je Ghana ana yi shi yasa da ka ce kai Africa ka fito so da yawan su sun bar tanka ka kan website din shi yasa yanzu aka doko wani strategy ka zauna Ghana ne ka zauna Najeriya ne ka zauna Africa kana yin wannan abin amma she kai kariya ka ce kai kuma ba America ne kuma American kake zama ka gan kana haka she ka same su kuna wannan magana ka so ba musu karya kenan shi ka fara karban kudaden su haka suke bi yanzu suke yi an mun tuna shekaran da ya wuce shekaran da ya wuce inda uh, wato wanda yake suna bibiyan shirye-shirye mu kan Cable FM kun tuna mun zo muku da wani kuma da hikan shi Richard Dope shi kuma Ghanaian citizen ne mutumin Ghana ne shi kuma me yi ya tafi kan irin wannan website nan muna da wannan sunan site da ya tafi wurin sai ya je ya bude account in ji 'yan sandan nan da ya bude account shi ya sake sunan shi ya ce sunan shi jerry lennis wasu sunan shi kenan da ya rubuta wannan sunan sai ya, ya describe ya misalin kanshi ya ce shi bature ne kuma ya ci 57 years old in ji shi yana neman kuma mace mai kyau mai kirki da za su aure juna sun zama tare to sai ya samu wata tsohuwa ko mu ce wata senior citizen ba tsohuwa ba senior citizen domin ta ci 68 senior citizen shi ya same ta wannan senior citizen mijinta ya mutu tana neman sabon miji mai kyau mutumin kirki sai ta je ta rubuta profile kan wannan website da ta rubuta wannan profile sai shi wannan mutumin ganan da ya je saka wani profilin shi da kanshi ya ce shi wai mai wai shi bature ne a karya yake yin kuwa in ji 'yan sandan shi ya samu alaka da ita wanga 68 years old matanga ya soma alaka da ita suna magana shi ya fara karban kudin annunta shi kuma ya karbi nawa ya karbi $300,000 thousand $300,000 zai karbi a nun wannan matan nan yan sanda suka ce wai ga scam yana da yawa kamar wannan kesin ga aka ce kudin da aka karbi cikin kesin nan 42 million dollars ba karamin kudi ba ne 42 million dollars suna karba kuma wannan kuma peanut ne yan sanda suka ce wai so da yawa waɗanda ake su ake karban su saboda kunya ba su iya su fito suna fada kamar su kuma an ci musu kudi sai su kawo baki su shiru amma in dai za su fito duka zo su yi magana su gwada yadda aka yaudare su aka karbi aka sata musu kudin su ka irin wayan ga website we believe me eh, zai firgitar da mutane adadin kudin nan ina da yawa zai firgitar da mutane to kun ga wanga ruwan ido shi ke sa mutanen afirka waɗanda suke america ka gansu sun shiga cikin wannan hali ruwan ido da rashin son sana'a domin wasu sun doki social media nan kamar wurin za su yi yaudara da shi ne kaga kan social network suke yin wannan abin an mutum ka samu sana'a kana aikinka kana ci kana sha kana biyan bills kana tashi ka tafi aiki kaga irin wanga 5% to 10% na bai sa maka ruwan ido har ka tafi ka je ka shiga cikin wannan ruwan zafi a kama ka kana jin jiki kamar yadda wa'anga mutane guda biyu suka shiga cikin situation yanzu za a kulle su kun ga cikin wannan abu abu da dayan su ke face yana face a wannan charges nan akwai penalty na yana range up to 20 years in jail up to 20 years an ya kulle ka amma wanda zai sa kai kana america ka ta karba mishi kudi shi yana zaune ghana ko africa nigeria wani wuri shi sa kai daga america wai sun yaudare wani lokacin kudin ya kai kai za a saka kudin cikin ka haka suke yin fa jama'a shi yasa in kana cikin america ko kana wani cikin europe wani dan wanke kira ka daga Africa, Nigeria, Ghana, Niger, inani ne, South Africa, ko ina cikin Africa. In ya ce maka ya samu wani business, shi da wani za a tura maka kudi cikin accountinka. Kaka yadda ka ce baka yadda. Karka yadda ka ce baka so. So da yawa kuma, wannan 'yan wayen kan nan in suka kira ka daga Ghana ko African, suna gaya maka kamar sun yi wani ciniki ne mai kyau na halali wanda yake ba dauda ciki amma za a biya su kudin kudin nan za a saka maka suna ci yaudare ka haka nan domin ka su sa kafar gaba ka ji tsoro ka ce a'a ba za ka karbi wannan kudin ba wani na nan shirya maka karya ya ce kaman shi da wannan bature harakan da ya shiga tsakanin su shine yana aika mishi kayan gargajiya ne a wurin nan suna so in ya aika shi aika musu kudi to shi yasa kudin nan ne za a aika amma bankin shi ya samu wani matsala shi kai da kake american nan ya ce a saka cikin accountinka ka ba shi ka account number ya ba su a saka kudin nan ya so aka saka saboda ka kuma ka yi hidima shi ya ce ka doki 5 to 10 percent to nan ya jawo maka magana in aka so makame kamin an buga maka kofa an kwankwasa kofanka dole a kama ka kuma shi kuma yana gana ya boye kan shi da wuya ka ka convince ka gwada kamar shi yayi wani abu in ka tafi ma neman shi ka kasa gane wane ne inda yake domin wani na nan ma wani dan wanka wani danginka daga ghana ko nigeria kan shi ma za a zo wurin danginka ne ya kawo maka su su kuma an zo neman ba san da yake ba amma kai da kake american na inda ake saka kudin an san gidanka an san waye karbi kudin an san inda aka tura kudin an san adadin kudin kai inda ka je ka cire kudin ma za a gwada maka video ga ka kana karban kudin inda ka je ka cash checking za a gwada maka video ga ka kana cash checking amma wani ya zauna daga ghana ya yaudare ka wai ya baka 5% ka turo musu 95% kai ka carry risk a tere ka jail a kulle ka prison for 20 years plus fa 5% wannan kudin ga mutum ka yi tunanin shi da kyau ka yi tunanin shi da kyau domin ka duba wa'in ga mutanen ga da aka kama su sun regret domin ga peanut ne 5 to 10% a ji a kulle kafa 20 years or more ka yi tunanin shi domin muka duba wanga a sunan shi 5% jama'a mu duba inda mai shi ya zo maka da wani anya ya yaudare wani suka karbi $100,000 aka saka cikin ka sai ya ce maka kai ka cire 5% ka rika bi mana $5,000 cikin $100,000 din nan sai ka aika ma mashi $95,000 ka tura mishi daga Ghana ina hankalin yake ki tunani o oh, sister do matan da yawa kuma an ka kama su haka nan suna nan a kulle kamar da kuka ga wanda aka kama guda biyu ga mace ne da namiji so da yawa kuma sisters matan suna zama ba san system da kyau ba wani ya zo ya yi musu dadin baki wai wani hanya ya zo ce ka musu wani labari daban wanda ba su tsoro bai sa musu tsoro sai su yadda su bada da account details su a saka kudin daga baya za su gane ainihin wani abu ne na kudin ya fito ba dai ne na too late domin an kwankwasa kofansu yan sanda an zuwa ce wai kuka karbi kudin ba ku karyata ana da evidence ga video ga shi na kun sa annu kun cire kudin nan sha kama ku yanzu wanda aka kama ga yan sandan wai ruwan da suka play ne kawai laifinsu shine mai shine suna karban kudin sai su channel su cire percentage nan 5 to 10 percent sai su tura sauran daga ghana unbelievable isa just for 5 percent wani ya zauna daga africa ya sa kai da kake america wanga problem ya sa ka wani problem an kalibe doka sai sa wanda kuke sauraron mu on cable fm ku make sure kun spread wannan episode na me ke faruwa a duniya yan wayanku da ke kasan waje ku ja kunninsu ku bar su san kaman irin wannan scam ga yadda suke bugawa yanzu haka suke yin shi shi yasa in ba ka yi careful ba wani zai ka maka oh ya ka maka anya ba shi accountin ka kawai za saka kudi to in ka saka aka saka wannan kudin wani lokacin suna barin ka ma shekara da ya wuce ba tanka ka ba shekara biyu ya wuce kai kafi da samani kana gan ka karanta wani aya ba zuwa kan kasu kofanka kana na rana da an buga kofan nan an kawo maka wannan kudin da aka saka cikin akawuntin kan nan ka zafi lokacin kuma ka ci kudin yanzu gashi nan da situation yake shi wannan namijin ga akwai kudaden da yake an ba da plea deal ya yadda za su biya kudade shi fatin shi an ba shi sentence ya biya about hundred something thousand dollars in restitution kudin da zai biya na fine sannan kuma yana da wani motan da ya sayi wani mercedes benz shi kuma wai ya saki akwai punishment sannan ga sarka ga sunan komi ya bata kenan amma wanda suka sa su wannan problem ga suna zaune wani wuri fawo hankalin su kwanci ita wannan bauya Allah ga system ga na fi mata so bad domin da ka ga yadda ta yi magana da 'yan sandan da kuma statement da ta release ka san kamar ba aikinta ba ne ba aikinta ba ne amma an yaudare ta an yaudare ta ta shiga ciki ta fadi gaskiya ta ce wai ita kuma ruwan ido wai desperation ruwan ido greed domin a ce kamar ita kuma tana da kudi ta dace abinda ta fadi musu kenan fawo ta ce a yafe mata abin da ya ka mata wannan matsala kenan ta ce wai wai me i have uh, expressed my ugly truth gaskiya i was selfish ambitious and greedy for success abin da ta fari kenan fa to wannan ya gwada makaman matan nan ta faɗi the truth su ma ta regret wannan role da ta play amma kai da ke saulara ku da ke saulara mu yi careful mu yi careful kar mu yadda wani ruwan ido kana nan kan social eh, media kana neman yadda za ka yaudare wani da wani labarin karya-karya ni da maganan ga an zo min da wani labarin karya kuma yau kwana biyu ke ya daga najeriya ka kawo an zo a na daga najeriya ka kawo wa an zo a yi wasa da ni kuma a kwace mini kudi na rika ruwan ruwa ne na sa tankwa ciki tankwa mai zafi zan zuba musu ciki da nusu in kamo su red handed wannan ba rayuwar kirki ba ne mutum ka yi sana'a da tashi ka te sana'a ka dawo gida in peace ka zo kana kwanciya kuma ka kulle idanunka guda biyu na duka kana kwana amma in kana irin wannan aiki a ah, na na na na ka gani shi ke sa mutum in kana bacci idanunka daya kana hakan ga kamar wani dabba ne ka kulle daya kana hakan ga da an kwankwasa kofa ko abinci aka zuwa baka kana tsoro kamar yan sanda ne baka da kwanciyar hankali baka da peace isa wannan scam kaka yi wannan abin nan ya shi na kunga wanga mutane biyun ga ganiyas guda biyu da muke maganan ga ba wasa bane fo jama'a suna cikin mai ruwan zafi sosai kuma yan sannan suka ce wai ba su kare aiki ba za su kama mutane da dama shi an kana na an kama ka irin wanga connections wannan anyan da kake samun kudi cikin ba kai zufan kudi ba ba kai aikin kudi ba shi a zo a doki kudi a saka maka cin bank account ka cire ka je kana kashewa kana jin daɗi kana gan kaman ka samu wani easy way out yan sanda wasu suna kallon ka suna kallon ku ko duka sun finku fesin suna na fado maru until the next one salam